إنا لله وإنا إليه راجعون وقال وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ النبي ياتي ومعاذ أن جبل ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله باون باوا da yake shaida babu abun bauta da gaskiya a bisa cancanta sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma yake shaida lallai muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne illa haramahu Allah ala nari duk wanda ke shaida haka sai Allah ya haramta ma wuta cin naman jikinsa fa mu'akhiru sala an waqtiha shi mai jinkirin sallah har lokaci ya fita sahibu kabira to me yin babban laifi ne wa tarikuha bil kulliya wanda ko bai sallah gaba ɗayanta wanda ke barin sallah gaba ɗaya baya yi ani as-salatul wahida ya ɗau ta sallah ƙwara ɗaya ya yanke ba zai rinka yin ta ba to shi wannan kaman zana matsayin shi kamar barawo kamar mazinaci ne wasa raka matsayin shi kamar barawo la'anna tarka kulla salatin domin barin kowace sallah au tafwituha kabira ko barin ta kubcewa mutum to babban laifi ne fa in fa'ala zalika marratin idan mutum ya ci gaba da aikata haka ba ɗaya ba ba biyu ba kana min ahlil kaba'ir illa an yatu ya zama daga cikin mutanen da ke aikata ma Allah manyan zunubai sai dai in ya tuba fa illa zama tarka sala idan mutum ya lazumci kin yin sallah barin sallah fa huwa min al yana daga cikin asararu al ashqiya yana daga cikin marasa arziki na lahira al mujrimina yana kuma cikin tantagare 'yan iska a wurin Allah shine mujirmai wa munkiratu sala wadda ke ƙin yin sallah au jahidatuha ko kuma wadda take musun yin sallah kafiratun wannan arniya ce kharijatun anil islam ta fice a musulunci fit jama'a kun gane ku Allah kyauta don haka 'yan uwa musulmi kowa sai ya kiyaye dangane da abin da ya shafi matsala ta ita sallah ɗin nan to a takaicen takaitawa ƙur'ani Allah ya ce wa annabi utul ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis sala yace inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah ya ce wa manzon Allah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lallai sallah tana hana alfasha tana hana mutum zinace zinace da luwaɗi da kuma abubuwan da shari'ar musulmi kudiba in hana idan mutum na sallah tana sa ya ƙi yin abu. an gane ko to a nan wace irin sallah ce take hana alfasha da mugun aiki to a nan ne gizo ke saƙa? an gane jama'ar musulmi wannan alu da lam na inna salata to akwai alu da lam na akwai sallar da yake nufi shi sa kaga wasu suna sallah sallar ba ta hana su alfasha ba ba ta hana su mugun aiki ba saboda su abin da suka ɗauka kowace irin sallah wannan alu da lam na istigiraƙil jinsi salami ba ka bane ba yana nuna dukkan sallah ba ne wannan alu da lamɗin lil'adi lil ne akwai sallar da yake nufi in ba ita aka yi ba zai hana alfashan ba wannan ya sa ga mutane na ta sallah amma duk ba su daina abin da suke ba saboda ai ita ayar akwai irin sallar da take nufi to wace irin sallah ce ita ce irin sallar da Allah ya ce annabi ya yi kuma ya hau mambari ya koya wa mutane su irinta ya buɗe baki ya ce musu sallu kamar aitumuni usalli ya ce musu inna ma sana'atu hadha mu bi wa lita'lamu Na nayi wannan sallah akan mumbari ne jama'a kun gani nayi sallan nan akan mumbari ne dan ku koyi da ni in za ku yi sallah ga yanda za ku yi kuma dan ku san in ta kama liman zai karantar da mutane sallah to ga yanda ake koyar da su sallah a kan mumbari wata ruwa ya ce don kusan yadda sallah ta take ma kun gane wannan ku. don haka al'imamul bukhari da muslim da abu dauda duka malamai hamuwar ɗa sun ruwaito hadithin ule salati wani mutum ne mai suna khalladu ɗan rafi sahabin annabi sallah ta kubce mai annabi na masallacin ya shigo masallaci ya wuto gun annabi ya sallama annabi ya ansa ya tashi ya je sallarsa annabi na kallon shi ya sallama sallah ya ƙara tasowa ya zo ya sallama annabi ya ansa annabi ya ce mai irji fasalli fa'in na kallam tusalli ma kai sallah ba kai sallah ba kuma sallah ya a garin shi bai ja ba don da ya ja yana iya zama dan wuta bai ja ba sai ya koma ya tada sallah yana yin ta ya gama ya ƙara tasowa annabi na zaune ya sallama annabi ya ansa annabi ya ƙara buɗe baki ce mai irji fasalli fa'in na kallam tusalli ko ma kai salla ba kai sallah ba ni ko na san duk duniya ba wanda zai ce wannan ya yi sallah a ce ta yi babu kowaye ba shi da ma kun gani da ka annabi na ce mai innaka lam tusalli da ka ce kai sallar ka ta yi to kai ma ta ka Allah bata ta gaba ɗaya ta baci duka duk wanda ka taɓa yi kai ma baka taɓa yi ba kenan a wurin Allah mutumin nan bai ja ba ya koma sabi na uku jama'a kun gane ko to kun ga a shaida kowace irin sallah ce ayan nan ke nufi da annabi bai gaya mai wannan magana ba to kowa ya binkici sallarsa musamman ku yan uwa mata billahi allazi la ilaha illahu ko dr ahmad na kano ya ce ba wurin waɗanda sallah ke wahala irin mutan ƙauye in ka je kasuwa cin kasuwa sai kuma mata in ka ga yadda suke mutsutsuka sallah ya ce da mutum ne idan ya kubce ya gudu to shi da ƙara koma cikin mata har abada siri a lahira in za a haɗa a saboda mace in za ta yi sallah sai ta tsaya kan za ta tara yadda ka san za ta fara yan galagala ko yanta duk yadda ta so sai ta tsaya jama'a kun gani ba ruwanta ruku'u ya ake yi oho in dai ta duka kawai shi kenan kuna kallon manzon Allah ya ce duk wanda ya ruku'u bai miƙe gadon bayansa ba to ranar alƙiyama ko kallon shi ma Allah ba zai yi ba duk wanda ya sujada bai buɗe nan cikin shi da cinyoyinsa ba ya ɗan miƙar da gadon bayan shi kawai a irin sallar kamar magi takurewan magi sallar yara irin ta mutum zai yake yi wannan ran kiyama annabi ya ce ko kallon shi Allah ba zai ba Kwaranta sport salati ta albani da haka dole sai ka miƙe gadon bayanka a lokacin da kai urukuu sannan sai ka raba tsakanin cinyoyinka da cikinka a san da kai sujada jama'a kun gane ko ka karanta ko mai askari ya ce in kai sujada kuma goshinka ne ya taɓa ƙasa hancinka bai taba ba ya ce malikiya sun tafi akan inda sauran lokaci sai ka sake sallah amma billahi lazi la ilaha illa wa sallah bata yi ba duk wanda ya jira hancin shi bai taba kasa ba sallar shi bata yi ba kuma komin na nikewa hancinka sai ka doma shi in kai jira in ba ka bata yi ba kawai jama'ar musulmi kun gane wannan ko inna lillahi wa inna ilaihi raji shi za ga sallolin mutane duk gasu nan ana dai ta yin amma kuma za ga ba su hana komai to mutumin na ya koma yana sallah ta uku sai sahabbai suka ga annabi ya tsira mai ido yana mai irin kallon kamar takaici ko damuwa ko kallon mamaki sai kuma suka kalli mutumin suka ƙara kallon manzan Allah yana haka sai ga suna kallon shi sai ya ce wallahi laumata hadar rajul ala hada lamata ala gairi dini muhammad annabi ya ce wallahi na rantsi da Allah laumata hadar rajul ala hada da mutumin nan ya mutu yana irin wannan sallar lamata ala gairi dini muhammad wallahi da ya mutu akan wani addini da ba na annan muhammadu ba kan wani addini da ban ya mutu dan uwa ka je ka bincicin sallarka wannan mutumin sahabin annabi a cikin masallacin annabi a gaban annabi yake wannan sallah amma tun da bai yadda annabi ke yi ba kaji abin da annabi ya ce mai ka karanta sabilu sa'ada fi ma'arifati ahkamil ibada alamar habi imam malik Hashi ya kawo wannan hadisin Jama'a kun gane wannan ko mutumin na ya sallan ya ƙara tasowa ya zogun annabi ya sallama annabi ya ansa ya ce masa irji fasalli fa'in na kallam tusalli ko ma ka je kai sallah sam ba sallah ka yi ba sai ya ce na rantse da Allah wanda ya aiko ka da gaskiya ba zan iya ko ban iya wadda tafi wannan ba ko yadda ni yanzu in je in yanda ka ce ya zauna lafiya ko bai zauna lafiya ba kar wani malami yau da ka ya ce maka wadi yadda kake sallah ta yi ƙarya ne sai yin kayan da annabi jama'ar musulmi kun gane kuma alwala dole ka kula da ita ita ce farko in ta samu tangarɗa to za ta bi sallah sallah ma da tangarɗa jama'a kun gane wannan kuma lokaci mai tsada na lada a wurin yin shi shine yanayin nan na sanyi musamman da asuba ka tsaya ka wanke hannayenka so uku su fita ka kurkura ka shaƙa ka fyaci so uku ka wanke fuska so uku da jama'ar musulmi kun gane ko don haka dole musulmi ya kula da wurin tsarki ka tabbata wurin kai fitsari ka bi ka'idar shari'a wurin yin tsarkinka to amma ka kiyaye sunna ba ta zo da wannan saltu da na tar ɗin ba da malaman fiƙiyu suka ce ko ɗan hodiyo na suka wannan ku karanta iya ta tso zakari a rinka kada shi ya ce wannan yana rage ma al'aura karfi kaga yana haifar da ɗa namiji matsala kana wuce shekara arba'in da biyar zuwa hamsin sai ga baka ka iya ƙoƙarin komai wurin saduwa da mace wannan kaɗa zakarin da kake yin kana fitsari shi ke haifar da wannan matsala kana tatsuwa kana kada ka zauna ka tsugunna a wuri wanda ya dace a wuri wanda yake watan ya dace da a tsugunna ba mai hango ka ka saki jikinka da gaɓoɓinka ka yi fitsari kar ka miƙe sai ka tabbata fitsari ya fita daga jikinka gaba ɗaya sai ka yi tsarki in allah ya jarrabi mutum da cuta na zuba fitsari to wannan cuta ce kun gani idan kai fitsari kana miƙewa sai ka wani ya zubo da za ka koma ka ƙara yunƙuri kai tsarki kana miƙewa sai ka ji wani ya zubo to wannan rashin lafiya ne to irin wannan mai zubowan bai bata alwala kuma bai lalata sallah saboda ciwo ne tasalsuli ake ce masa ko mai risala ya ce wa yustahabbu laha wali salisil bauli an yatawadda ali kulli salatin kawai an so ne ka sake alula in za ka yi wata sallah amma wannan da ka yi ta yi ko da ya tsullo ai ciwo ne amma in lafiyar kalau ka tsugunna kai fitsari kaɗan yunƙuri haka da cikin duk za ka fitar da duk abin da ke ciki sai ka yi tsarki kana miƙewa ka ja wandonka shi kenan jama'a kun gane ka samu ruwa mai tsarki zan bayyana suffa alwala a takeice ta annabi mutum ya samu ruwa mai tsarki sannan ka samu wuri mai tsarki ma kun gane ka zauna dafa'an akan wani abu ko ka tsugunna kana mai fuskanta alƙibla sannan sai ka sa asuwaki ka fara goge bakinka ma kun gane ko ana son mutum ya kula da yin asuwaki a tsarin addinin musulunci lokacin da zai fara alwalla lokacin da zai tada ake ikamar sallah lokacin da mutum zai karanta alkur'ani lokacin da mutum watan bakin shi ya canza ya ji bakin shi ya dan canza lokacin da mutum ya tashi daga bacci lokacin da mutum ya yi sallama zai shiga gida kun ga na kula da yin asuwaki a lokacin aisha ta ce in annabi in yi sallama ya shigo cikin gida abin da yake fara yi goge bakin shi kar ka taba bari matar ka ta ji warin bakinka ka kaɗe wala ka shiga matsala din ka zo kana magana za ga ta kau da kai kamar tana mai yara wani abu in ka ce ina magana kina kau da kai akwai abin da ya ja hakan kuma ba tana wa yaro wani abu bakin ka ne ba ta so ta ji mai ke fitowa daga ciki a'a sai dai idan bai amfani da aswakin arak mutum ya rinka amfani da aswakin arak kun gani mutum ya samu wannan aswaki na arak wanda ake zuwa da shi daga madina duk wata matsala na cutar baki kuma duk mai amfani da shi zai wahala bai mutu da idansa ba zai wahala ka ga bai mutu da haƙoransa ba za ka rinka gani kar da tsufarka kuma za ka mutu da haƙoranka shekarar ka ɗari da ashirin za ka iya cin ƙashin gwiwarsa da izinin Allah inda yaro zai iya tattauna shi kai ma za ka iya da izinin Allah da ma kun gane <laughs> saboda haka waɗannan lokuta ana son watan musulmi ya kula da yin asuwaki watan a daidai lokacin da watan lokutan suka bayyana gare sa sannan idan mutum ya gama goge bakin shi da asuwaki in baka da asuwaki to ya zama kana da makilin da buroshi sannan za ka yi alula sai ka goge bakinka la'asar in za ka yi alula ka goge bakinka da ma kun gani watan ku sani annabi yana cewa innal mala'ikata ta ta'azza bi ma ya ta'azza bihi banu adam mala'iku na cutuwa da abin da ƴaƴan annabi adamu ke cutuwa da shi kowa ya san ƴaƴan annabi adamu ba sa son warin baki ko naka ka kula ba ka son warin bakinka bakinka na canza wani sai ya ga mutane sai ya hu ya hu ya dan kara ya hura wai na so ya ji abin doyin ya wuce yanda shi kadai zai dame shi ka gani sai ya zo musamman sallah asuba za a ga in ka zauna kusa da mai matsalar rashin kula da baki wala za ka yi mamaki Ina aka tafi sujada ko da baki ke numfashi ne sai ka ji gaba ɗaya dum haka ka an buɗe shadda da sassafe jama'a kun gani sai ya ga tun da ka fahimci haka a sujada farko to an aka tafi ta biyu sai kai ka ki tafiya da wuri duk sai an tafi kana dan jira can sai mutum ya sa goshi kuma sai ya dub ya fasawa yana jilli ma ya dago kuma sai ya dago sai can ka jiya sai wani dogon nishi to ya zauna kusa da shadda to kuma duk ba nan matsalar take ba wallahi tallahi mata ku ji tsoron Allah game da kula da bakunanku domin ba wanda zaki cutar kamar mijinki wallahi maza ku ji tsoron Allah babu wanda zai cutu da warin bakinka irin matarka ka dai ga yadda kake zuwa mata jama'a kun gani don haka mu a tsarin musulunci da zaran mutum ya aje ruwa zai yi alwala ya fito da asuwaki ko makilin da buroshi ya goge baki kana gama ka kurkura bakinka ka zubar sai ka tankaɗo ruwan ka zuba a hannun dama ka ce bismillahi sanda za ka tankaɗo ruwan duk wanda bai ce bismillahi ba sanda zai fara alwala wala bai da alula wallahi tallahi bai da alula ku karanta littafin su wudu'i wanda bai kuma sallah wanda ya sallah ba alwala ba magana mai alari ne ce wanda ya sallah ba alula fa huwa kafirun amma wannan magana ba daidai ba ce yawa yawa ya ce amidan ko shi ya sharaɗi an gani Allah kyauta na alaikum suna na'am ku bari ai zan yi bayanai insha Allah alwalla dai sanda ka tankaɓo ruwa nan bismillahi sai ka zubo ruwa a hannunka na dama to sai ka haɗa hannayenka bi ka wanki da ruwan da ka zubo kana mai tsefa yatsun hannunka haka kana mai tsefe su sai ka ƙara zubo ruwa sai ka ƙara wanke su amma in kai na farko ya isar amma na bi da na uku sunna ne annabi ya yi alwala lokaci ɗaiɗai bukhari ya zo da hadisi aka haka ya yi alwala biyu wani lokaci bukhari ya zo da haka annabi ya yi alwala so uku uku bukhari ya zo da haka da bukhari ya roito hadisan da haka idan kai ɗaya ka ƙara ɗebo ruwa biyu ka ƙara ɗebo ruwa ka wanke ba a wanke wannan so uku wannan so uku kuskure ana haɗa su su biyu ne in aka wanke ɗaya in aka ƙara ɗebo ruwa a haɗa su a wanke ana tsatsefe yatsu biyu a ƙara ɗebo ruwa aka yi uku shi kenan jama'a kun gane ko shi ne a yi duk za mu ji kana gama wanke hannuwa to sai ka ɗebo ruwa da hannunka na tafin hannunka na dama kowa ya kiyaye yadda annabi ke yi idan ka ɗebo ruwa wani lokaci annabi sai ya zuba ruwan a baki ragowar sai ya shaƙa sai ya kurkure ya zubar sai ya sa hannu ya fyace ya ƙara ɗebowa ya zuba a baki ya shaƙa ragowar ya kurkure ya zubar ya fyace ya ƙara ɗebo ruwa ya zuba a baki ya shaƙa ragowar ya kurkure ya zubar sai ya fyace wani lokaci ko annabi in ya ɗebo ruwan sai ya ɗan zuba kaɗan sai ya shaƙa kaɗan sai ya kurkure ya zubar sai ya fyace ragowar na tafin hannun shi da dama sai ya ƙara zubawa ya ɗan shaƙa sai ya kurkure ya zubar sai ya fyace ya ƙara zuba ragowar sai ya shaƙa jama'a alisa kun gane sai ya kurkure ya zubar sai ya fyace amma irin yadda mutanen mu suke yi yadda wasu malaman fikin su kawo wallahi sunna ba ta zo da haka ba ba inda za ka ga sunna annabi ta ce wai a ɗebi ruwa a zuba an kurkure a zubar a ƙara zuba a kurkure a zubar a ƙara zuba a kurkure a zubar sannan a shaƙa a fyace a shaƙa a fyace a'a annabi na yi ne in ya ɗebo ruwan ya zuba ya shaƙa ya kurkure ya zubar sai ya fyace da ma kun gane ko sannan mutane na wani abu in suka ɗebo ruwa sai ga an ɗanyi wani haka <laughs> kuma an ka karanta karatu babu ko a fikihu? <laughs> Allah kyauta jama'a wallahi yadda nake gaya muku shi ne irin yadda annabi ya alwallah sannan idan annabi ya ɗebo ruwa zai wanke fuska zai zubo ruwan haka annabi baya wanke fuska a wurin alwallah da hannu ɗaya bukari habbabi ya ƙulla annabi na wanke fuska shi ne da tafuka hannayen shi biyu jama'a kun gane kana ɗebo ruwa ka zuba sai ka sa ɗaya sai kai ta haka ko ina an gane annabi da tafukan hannayen shi biyu yake wanke fuskarsa sai ya ƙara ɗebo ruwa sai ya zuba sai ya ci gaba da cuɗa da tafukan hannayen shi ya ƙara ɗebo waye haka jama'a kun gane to idan mutum ya haka annabi sai ya ɗan ɗebo ruwa haka kaɗan sai dan a gemu bayan ya gama wanke fuska jama'a ko kun gani sai ya dan ɗebo ruwa sai ya haka a gemu shi to sannan sai ya ɗebi ruwa sai ya wanke hannun shi zuwa gwiwar hannu an gane ko idan ya ɗebo ruwa zai zubo haka yana diddirza yana mai ƙara tsefe yatsun hannun shi to daidai nan idan ya zuba yana wankewa haka to a daidai gwiwar hannun shi yana jujjuya hannun shi haka ya durul a kenan alamir fakai annabi yana jujjuya hannun shi haka a daidai ita gwiwar hannun jama'a kun gane da Allah ya ce kuma wujuhakum aydiyakum ila wannan ila din tana ɗaukar ma'anan ma'ani kun gane ba wai kawai ka wanke iya nan ba a'a abinda take nufi hadda wannan kashin sai ka wanke da shi sunna ta zo da bayani akan wannan ma'anar da aya ta zo da shi na fasara jama'a kun gane ko idan ka wanke wannan su ɗaya ka ƙara yi su biyu ka ƙara yi su uku sai ka wanke wannan shi kuma ka ƙara wanke shi kana mai tsefa hannun to amma idan kai wankin farko da za ka yi mai sai ka faro tun daga tafin hannu duk ka haɗa da su kun gane haka kana mai jujjuya hannunka a daidai gwiwar hannun to idan ka ƙara ɗebo na biyu ka zuba idan ka tsaya iya nan kawai an gane kawai ka wanke iya haka iya nan ba sai ka ƙara da nan ba ya yi. amma wanki farko sai ka haɗa har da can jama'a ku alasa kuna fahimta ta to sai ka ɗebo ruwa idan ka ɗebo ruwa sai ka haɗa ruwan ya taɓa tafukan hannayenka guda biyun sai ka ɗora hannayenka guda biyun a haka daga daidai inda gashi a al'adance ke farawa a kan mutum wanda gashin shi ya fara daga nan akwai wanda za a gashin shi a to hannun wurin gida to ba daga nan zai fara shafar ba wanda kuma ke da sai ko hannun ba zai ce bari ya ɗoka daga nan ya haka shi kina gama ba a'a a al'adance daga ina ne aka san dama gashi na fara tsira kaga daga nan sai ka aje hannunka haka to sai ka shafa ka tafi gaba ɗaya kanka wannan wamsahu wa watan da ce biru usikum wannan ba'u din ba ba bane ku karanta sifatul wudu'i annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo aiki a aikace an ga ya shafa gaba ɗaya kansa ne da wasu malamai ke cewa an shafa wani bangare saboda wannan baɗin wamsahu bi suka ce ba'adini ru'usikum wannan magana ba haka bane sunna ta nuna gaba ɗaya kan ake shafawa saboda haka mutum zai tafi da shafar har ƙeya idan mutum yana da gashi a kan doron ƙeyarsa ba zai shafi haccen doron ƙeyar ba iya inda ƙeya ta fara nan ake tsayawa sai kuma mutum ya dawo da shafar kun gane kana dawo da shafar sai kuma ka sa hannuwanka a kunna ka shafa kunnan ba wani magana taɓo ruwa na biyu don shafa kunni wannan za ka iya so ɗaya ko so biyu ko so uku duk annabi ya yi jama'a ɗaya eh, sannan sai mutum ya ɗebo ruwa ya zuba a ƙafar shi ta dama yana mai wankewa ko ya kwarara yana wankewa so ɗaya ko so biyu subhanaka atubu ilaika wani lokacin annabi ya gama alwallah haka yake yi wani lokaci ko sai ya ce a an allah ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين wasu malamai na ƙara wa ja'alli min ibadika sali na kuskure ne kana sa shi ka ɓata ta baya gaba ɗaya ka ɓata ta annabi da ma kun gane yanda annabi ya tsaya ka tsaya nan to mutum sai yunkuri ya tashi sai ya kama hanya ya tafi masallaci eh wannan ɗaga hannu ko a karatu ina ka ganshi dama mutane ne ke yi kawai Yan wuce kowa yake nuna a saman uhu walaikun salam wurin wanke kafa sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan mutum zai wanke kafa wurin wanke ta ya sa ɗan ƙaramin yatsan shi haka yana diddirza tsakiyar yatsan shi sai kuma ya shigo ta yatsan gaba yana dirza sai kuma ya shigo yana dirzawa sai ya shigo yana dirzawa wannan haka manzan Allah ke wanke kafa jama'ar musulmi kun gane in ya gama to sai wannan addu'a Allahumma ja'alni har dai zuwa ƙarshe wa alaikum salam hmm. kwarai ko shi ma na manta hadisin yana bukhari idan annabi ya shafi kai ya dawo to sai ya haka a nan sai kuma ya shafi kunne. idan annabi ya haka ya dawo to sai ya haka sai kuma ya shafi kunnuwansa jama'ar musulmi kun gani watan asalin matsalar ya kamata a ce a tsara mun zo da abin ne to kawai bujuruwa ce amma ina fatan a 'yan abubuwan da aka ambata za su taimaka kwarai sannan jama'ar musulmi lokacin da mutum ya gama alwala zai tashi ta masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da mutane sun san irin alheri da falala da daraja da ɗaukakar da mutum ke samu a wurin Allah in ya kira sallah ko samun sahon farko a masallaci yace ce wallahi da musulmi in za a yi sallah ba mai yadda wani ya kira ko ya zauna a sahon farko wallahi sai an yi ƙura amma tun da mutane ba su sani ba sai ga sahon farko raɓa ba kowa yara ne ke fara zuwa amma wallahi da musulmi sun san alherin da ke cikin sahun farko da musulmi ke samu na daraja da falala da ɗaukaka da matsayi a wurin Allah wallahi masallacin nan ba wani a nan za a zo a taru kama buɗe ƙofa a yi ta rigima ba mai shiga sai an yi ƙura wanda ya ci ya shigo shi ya fara samun sahun gaban. don haka kiran sallah don haka ina mai kwadaitar da yan uwa a alwala da wuri don a tafi masallaci da wuri wa alaikum salam yawwa sai kuma taimama wanda ita ma ya kamata a magana kanta taimama ku tsaya ku ji tsakani da Allah taimama yana da kyau mutane saurara su ji abin da ke sa a yi ta shi ne. rashin ruwa ba ruwa kwata-kwata to wannan za ka iya yin taimama ko kuma ga ruwa amma in kai amfani da shi kana ganin za ka cutu da ma kun gani in kai amfani da shi za ka cutu to sai kai taimama shi ma amma saboda gudun fitan lokaci ko rasa jam'i ba a taimama saboda wannan ku karanta littafin tamamul minna nasiruddin albani yema malaman fiƙihu da suka kawo wannan magana na cewa wai saboda gudun fitan lokaci mutum sai maza ya taimama ya sallah a'a ai in dai da ruwan da abin dafa shi in da ruwan to sai kai wankan sannan ka zo kai sallar jama'a kun ji wannan idan da ruwan amma ba zafi kuma kai ba za ka iya wanka da ruwan sanyi ba kuma ba ka da abin dafawa kwata-kwata kuma ko gari ya waye ka san ba inda za ka samu to yi maza kai taimama kai sallaka mm. mm. in dai da ruwa to wanka zai yi in ruwa ba zai iya wanka da ruwan sanyi ba sai ya dafa to ya tsaya ya dafa ya wanka ya sallar domin bari kudi shi wanda ya tsaya yin dafa ruwan ya wankan ya sallar dafa ruwan da wankan duk aikin sallar saboda haka sanda ya gama ya zo ya sallar shi lokacin da Allah ya aje mai ya sallah kenan to kuma ina zai dai ba ya rage nashi ba jama'a kun gane don haka ita mama ana dafa ƙasa ne ko wani wuri haka so ɗaya in za a dafa za a ce bismillah kana dafawa sai ka ɗaga ka kalli tafin hannayen naka sai ka sa baki sai ka huri amma nan kaɗa da 'yan fikin suka ce ba karatu ba ne bayan da annabi ke haka amma hurewa bukhari har ya kulla babi annabi in ya dafa ƙasa sai ya huri kun gane ko yana hurewa to sai ya sa tafukan shi a fuskarsa idan ya haka duk sai ya shafa ko'ina haka ƙarƙashin haɓa zozan ido zozan hanci nan laɓa yana gamawa sai kuma ya shafa iya nan gaɓa farko ta hannu sai kuma ya haka a gaɓa ta farko ta hannun hagu yana gamawa sai ya tashi kama hanya ta masallaci ya je can yi sallah da shi da ma kun gani cewa labudda min ni ta habi sala wannan ba annabi ya faɗa ba sabbai na yin taimawa daga gida su tawo masallaci kuma idan ta kama kana iya sallah fiye da ɗaya da taimama ba inda sunna ta ce kawai za ka tsaya ne a sallah ɗaya sai dai na fila a'a in ta kama duk za ka taimama kana sallah a ai da zarar kuma an samu ruwa shikenan abin da ke kanka alwanna abin da ke kanka wanka jama'a kun gane ko na na hmm. yayi idan mutum ya nan ɗaya yana iya can biyu yana iya can uku yana iya can ɗaya can biyu can haka kuma ku karanta hadisin nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana birkita yanda ka ji alwallar ya fara daga wani wuri kawai kun gane yana tsugunna sai ya wanke fuska sai ya wanke hannu sai ya sha fiyaci sai ya sha kawai wanke kafa eh ba koyaushe annabi wani lokaci an ga yayi haka kuma duk wanda ya haka a wani lokaci ta yi duk wanda ce ba ta yi ba to shine ne eh, wa alaikum salam kuma duk wanda zai yi ne don Allah kawai don annabi ya yi don koyi da sunna wa alaikum salam da eh, hmm. ma kun gane to idan mutum ya gama wannan kowa ya saurara zai kama hanya ya tafi masallaci in kuma a gida ne shi sallah dai tana fila duk yanda za ka yi ta a masallaci to ta fi falalayinta a ɗaki wadda ta fi falalayinta a masallaci tarawi jama'a kun gani amma sallah ka yi ta a ɗaki ta fi falala da daraja a wurin Allah in ta nafila ce fiye da wadda za ka je ka yi ta a masallaci jama'a kun gani za ga mutane sai su ta nafilfili a masallaci ba su yi a ɗaki annabi ya ce kar ku ba ɗakunan ku su koma kamar ƙabarbuka da wanda ka kulle a kabari kuma akwai damar yin sallah babu ba dama karanta ƙur'ani ko to ka rinka sallah a ɗakinka ka rinka karanta ƙur'ani a ɗakinka idan mutum ya zo lokacin da ya ajiye duma ya fuskanci alkibla to iƙama zai fara yi in sallah ce zai ta farilla iƙamar kuma ta zo da ruwa iri-iri aƙalla dai ga biyu mutum yana fuskanta alƙibla zai ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala falah قد قامت salatu قد قامت الصلاة Allahu أكبر Allahu أكبر la ilaha إلا الله wannan nau'in ikama kenan na farko kuma ita mutane suka fi ka kiyaye malikiya sun zo da wani nau'in ƙadika mutu sala kafa ɗaya wannan ruwa ba ta tabbata ba jama'a kun gane ko ƙadika mutu salatu kafa biyu ce kun ji wannan akwai wata nau'i Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله wannan karanta fiƙihu suna diya zon nau'ukan jama'a kun gane ko wannan bibi kenan za ka ga wasu nau'ukan ma ban da wannan idan mutum ya gama yin iƙama to sai ya haɗa yatsun shi gaba ɗaya haka kar ya wara su kar ya dunkule su kar kuma ya musu haka an gane ko sai ka haɗa yatsinka sai ka ɗaga su allahu akbar daidai gefen kunnuwanka ko kuma ka aje su daidai ka faɗa allahu akbaru to annabi wurin ta da kabara ɗin nan akwai nau'i uku na farko allahu akbaru ko kuma allahu akbaru shi ya yi kabara ya ɗaga hannu ko kuma Allahu akbar sai ya daga hannun ya aji sai ya kabar alasa ku jama'a sun gane jama'a kun gane ku to kana yin Allahu akbar ko kuma Allahu akbar ko kuma Allahu akbar to abin da ke kanka bayan wannan shine sai kai du'a'ul istiftahi wajibi ne shine subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk ko kuma allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila ko kuma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ko kuma وجهت وجهي wal abdi hanifan muslima wa ma ana أنا من Inna salati wa nusuki. ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين توسيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سيم إيه آه دو أنا أسرتاكي إيه آه بأي أبيني كو أعوذ بالله بسم الله سيدي أبو هريرة يا تبعي أبيني ya ce ya yi ne don ya nuna wa mutane yadda annabi ke yi to idan lima ya fahimci mutane ba su yi to yana iya yi a bayyane in ya gama ya ce jama'a na san ba ku yi ne mafi yawa shi sa ne don in nuna muku haka annabi ke yi don mutane su yi kun gane ko to kana gama a uzubillah da bismillah ka sai kai fatiha in sallar asartawa ne ka yi asarci in sallar bayyanawa ne daga nan ne ake fara bayyana karatu idan ka ce wala za ka ce amin kai kadai in kuma kana bayan liman ne in ya ce wala za ka ce amin jama'a kun gani to zai ka karanta sura da ta sauƙaƙa idan kana wa mutane limanci ne ka karanta masu sauƙi shine sunna annabi ya ce domin a cikin mutane akwai tsofaffi akwai dattawa akwai waɗanda sun manyanta ba su da lafiya akwai kuma waɗanda ba su manyanta ba su da lafiya akwai masu harkokin gabansu akwai masu matsaloli iri-iri annabi ya ce wa ma'azu ɗan jabal kaga su ne farkon alaran mumi aiko annabi ya ce ai duha ta ishe ka wa shamsi ta ishe ka alam shara ta ishe ka jama'a kun gani amma annabi ya ce in za ka yi sallah ka kai kaɗai to ka yi yadda ka so wannan ka ɓara baƙar kai ta ta yi Allah kiyaye jama'a kun gani Allah kyauta amma da yawa ana samun kuskure a wurin yara waɗanda suka fara hadda suna mai da wucewa gaba silimanci watan wurin yin muraja'a a'a a sallar dare ce kuke tashi duk wanda ya zo gunku to dama nan ya san abin da ya zo amma sallar farilla ba wurin muraja'a ne ana wa mutane limanci ba tsakani da Allah mutum ya ɓara sura ya ta tayi ya ta tayi ya ta tayi shi sa kaga wancan abokin rikicin mu'azu dan jabal din mu'azu dan jabal zai je ya ba annabi sallar isha kamar ka ce nan ba muna unguwan fulani ba wace unguwa ce nan gaba kaɗan unguwar kana to unguwar jaba asalin shi shi dan unguwar jaba ne suna da masallaci can da suka yi da haka sai ya zo nan unguwar fulani ya bi annabi sallah a masallacin annabi kuma shi ne liman can suna can suna jiran shi sai ya dawo daga bin annabi ya je musu tasu kuma shi ne liman jama'a kun gane ko to ba dole ta zama nafila ba shi yanzu an ce zaɓa ce zai zaɓa wanda ya bi annabi ko wanda ya yi da ma'a wadda ka ba annabi ce kake so Allah ya karba ko wadda ka je kawo mutane hawa wani mai wauta ne zai ce wadda ya yi ai da ya samu matsala ko ina wadda ya bi annabi ita ce farillarsa wannan da ya zo yake musu nafila ce to amma matsalar cikinsu sai ya zama akwai makiwata a irin yanzu ne suke dawowa saboda haka sai su zo su jira sai an yi sallah su karasa gida ya dawo tun safe yana daji ya shigo masallaci mun jira ka ka dawo daga can sallarka ka wuce an yi ikama ka ta da sallah kana yin fatiha ka bara bakara an tafi aya goma ashirin talatin an kai aya ɗari ƙaran ma yi sujada ya ƙara giya an tafi 150 aya ta 200 a'a kai wanda ya tun yana gyara tsayuwa yana gyara ga koma yana da yan mata kenan to ya ga wannan sallah kai ni fa na dawo a gaje gayunwa tun safe ban gida wallahi jama'a sai ya dan bude jama'a sai ya ja da baya da baya ya koma can gefe sai ya ci gaba da sallarsa ya yi ruku'u ya ɗago ya fatiha da sura yana nan ana raka ta ɗaya ya yi ruku'u ya ɗago ya zauna ya tahiya ya miƙe ya yi ruku'u ya raka'o'i biyun ƙarshe duk ana na a ta ɗaya fa ya yi tahiyar ya sallame kama hanya ya tafiye shi gida ana sallamewa mutane suka ce to wani fi kaji abin da ya a bayan ka abu ala gafata mana sai ya ce to wannan ko munafunci ya ɗauke shi yin haka zai yi haka ne don ya raba kan musulmi ko ya aka yi asuba fari na yi ya je bin annabi sallah ana sallamewa zai yi karan musulmin nan a wurin annabi kan fitar da yi ya ƙara shi sallar shi bayan an fara da shi yana yin haka sai ga mutumin shi ma ga shi gaban annabi zan yi ƙara shi ma ya kawo ƙara ya aka yi manzo Allah ya ce mai ya aka yi zai yi magana ya ce manzan Allah tsaya ka ji na san zai yi magana ta ni amma kaji kaji abin da ya faru tun safa ina daji ina kiwo na dawo a gaji ya zo nan ya bi ka sallah ya je can kuma ya ɓare mana sura yi yake ta tayi ga yunwa ga gajiya ga shi na kagare in isa gida ya ta yi ya ta yi sai na ya gefe sai na ƙara shi sallata haka ne mu'adu ya ce haka ne annabi ya kalle shi ya ce a turidu an kuna fattanan ya mu'adu fitinan ne kake so ka zama ma'azu so kake ka raba min kan mutane ka ga annabi sai liman fada bai ce kai kuma tashi ka sake sallah ba har yau karanta fiqh sunna yace billahi allazi duk limamin da ya ja ka tsaya ka tsaya ka ji abu ya gagara wallahi koma daga gefe kar ka ƙara iqama ƙarashe sallar ka ka fice ka basu har yau billahi allazi karatun nan ka samu ladan jam'i ka karanta fiqh sunna mujalladin farko to amma da yake da abu rashin karatun fiƙin sunna ne sai ya ga mutum tun kana fahimtar tsayuwar haka sai ya ga mutum ya dawo da hannu tun yana tsaye fa a daidai sai ya ga kuma ya koma ya wani haka sai ya ga ya yi haka sai ya haka sai ya dan dage kafa daya sai kuma ya koma ya dage daya abin ya zama da 'yan mata jama'a kun gani billahi lazi da kaga an wuce inda ka fara fahimta wallahi ja gefe in dama abin da ya karanta a surar ya kai inda za a iya ruku'u duka kana ja gefe duka kawai kai ruku'u ka dago ka tafi sujada ka dago kana miƙewa kai fatiha ka da surar ka mai sauƙi ka duka ka ruku'u na rantsi da alkur'ani duk wanda ya wahalar da kanshi ba ruwan sunna duk wanda ya jawo sura baka gane ba na rantsi da Allah kuma gefe ka ci gaba da sallarka ku karanta fiqh sunna mujalladin farko haka da yake mutane duk ba sun karatu sunna ba amma duk wanda ya fito tahajjudi duk wanda dama da tsakar dare ne ya zo ta hajjidi to ta ba haushe ne ya ce duk wanda ya sai rariya ya san za ta zidda ruwa duk wanda ya fito ta hajjidi ya san tsewa ce za a yi da annabi ya ce afdalu salatu laili dulul qunut sallar dare da tafi falala a wurin Allah ita ce wadda aka daɗe tsaye ana karatu ba yawan raka'o'i ake so ba a sallar dare a daɗe a tsaye ake so